Assalamu alaikum mutane, barka da nan lokaci. Mutane yara ake sacewa idan aka dafa su an ce sun fi manyan daɗi. Sun fi manyan daɗi shi yasa ba a satan yara, mm, ba a satan manya sai dai yara. Ikilas kuwa daɗi ta ji wai ba a sace Umar, wai ba a sace Umar aka yi ba iyaye shi ne suka ɗauke shi. Dariya ta sake kuma fa haka ne ummi. Ko a rediyo cigiyar yara kaɗai ake ba a cikin manya. Can mintuna kaɗan suna shiga gida Ikilas ta fara kuka ta yi misin Umar sai gidan ya yi wani iri ba daɗi tunowa ta yi da cutar umar yanzu ta san ma yana can ta tashi ciwon nasa kuka ta ƙara sautinsa sannan ta ruga da gudu jikin ummi ta ja ta falo suka zauna sannan ikilas ta kwashe labarin cutar da umar yake fama da shi ta faɗa wa ummi ummi ma har da kuka allah sarki umaru ikilas wayon banza ne da ke me yasa baki faɗa min da wuri ba wannan aikin sihiri da jinnu ne da tuni da tuni mun yi ƙoƙarin mu an karya abin nan ikilas ta ƙara ba wa ummi labarin gidansu umar kaf har da dukan da aka mata su sadiya da sahar matar umar sosai ummi ta ji haushin ikilar da bata sanar mata batun farko ke rabu da ni shashashar banza shashashar wafi gashi nan aikin jawo matsala da kin faɗa min tun wuri da tuni haka bata faru ba ummi shi ya ce kar na faɗa wa kowa yaushe dama ababen da ke jikinsa za su bari ya faɗa har a masa addu'a ai ba za su yarda ba ummi gobe mu je gidan su ya umar mu gani ban yarda ba ikilas ki bari tukunna mu ga abin da Allah zai yi kawai mu yi masa addu'a jiki sanye tana kwalla ta ce ummi sai kuma kuka ya kwace mata ta rufe ido da tafin hannuwanta ta biyo tana tunowa da rayuwar da suka yi tare da Umar take tariyowa yadda ya taimake su yake hana ta kula ko yake hana ta kula kowa kula kula da su yake tamkar wanda shine yake da ikon hakan yadda suke faɗa da kuma wasa da dariya shi ne take tunawa ta ci gaba da kuka ƙara tunowa ta yi yadda sanda ya shafa mata ruwan naman ganda a fuska sai kuma ta fara dariya ga kuma kuka da hawaye duk da ita kaɗai ta yi kuka ta yi dariya duk lokacin da tunayo rayuwarsu da umar ummi kuwa tausayi ikilar sake bata su haila ma damuwa ta shiga babu ne babu mai so mata kayan sawa da sweet da sauri ikilar ta shige ɗaki umar tana shakar ƙamshinsa tare da kwanciya a bed ɗinta tana tunanin lokacin da ta ga Umar a mota tana talla a kwalta yadda take kwala masa kira ta gilas ɗin windo tana oga tare da daga hannu murmushi da Umar ya sakar mata a lokacin shi ta tuna miƙewa ta yi ta cire kayan jikinta tare da ɗaukan singlet ɗin Umar fara tas sannan ta sa wandonsa shot fari ta yi kyau dama ga ta fara tas ga gashi har tsakiyar baya lekowa ɗakin ummi ta ta ga shigowar ikilas dariya ummi ta ta koma kicin ikilas kuwa mayar Mayan Umar a ɗakinsa ta kwana tana jin ƙamshi ta sha bacci kuwa zai ta yi kamar ta rungumi Umar shi ya sa bacci ta yi sosai babu kakkautawa. Umar washe gari haka ya farka da ciwonsa yana ta neman magani. Ikilas mama a fitar da ni daga gidan nan. Ba kwa tausayi na ne babba? Ba shiri su sultan suka sashi mota tare da kai shi wani rantsatsen gida ga 'yan aiki da sikiriti ko ina alhamdulillah kuma umar ya ɗan ji sauki sauki har ya yi wanka da ƙyar tare da cin abinci abincin ma sai da race ce in bai ci ba ba za a yi nemo masa gwamnati ba shi yasa ɗan daure ya ci wani babban malamin izala babba ya faɗa wa matsalar umar malamin ya ce ku nemo yarinyar da yaron naka ya ce allah ya ba shi lafiya alhaji sannan na san wacce na san wace addu'a zan tofa masa a ruwan sha dole sai na ga yarinyar na mata wasu tambayoyi sannan a yi addu'ar sannan na san addu'ar da zan yi masa adres ɗin gidan su ikilas umar ya ba wa su sultan gaba ɗaya mama raj babba da sultan suka ranka ya zuwa jin lafiyar ikilas da kuma ɗauko ta a kawo wa umar maganinsa tsala-tsalan motar jihar biyu suka ɗau hanya ɗaya motar mama da babba ɗaya da sultan da raj yadda suka ga unguwar su ikilas ta talauci ba su yi zaton za su ga gidan su ikilas mai kyau haka ba sallama suka yi mama ta kutsa kai cikin gidan ummi da su haila suna falo suna kallo ikilas kuwa tana ɗakin umar sai kuka da tunaninsa take yi gaba ɗaya ta rame saboda ba ta cin abinci kamar kullum yau ma sanye take da jallabiyan umar mikolo tana kan bed wato bed ɗin shi sai shinshina wata t-shirt ɗinsa take yi tana lumshe ido gaisawa mama suka kai da ummi dama ni ce mahaifiyar umar da sauri ummi ta zabura umaru dana umaru yaron kirki ɗan mutunci sai ummi ta fara kuka yaron da muke ta nema an sace shi ki kwantar da hankalinki umar yana wajenmu bari a kira sauran mazan ma ki ji bayanin komai cewar mama da sauri mama ta kira su babba suka shigo suna shigowa kowanne ya zauna a kujera ummi ce ta ce ina zuwa bayan Allah a sukuni cike da murna ta shiga wajen ikilas tashi an ga Umaru ashe yana wajen mamansa ga su can 'yan uwansa sun zo domin yi mana bayani ki fito a yi a gabanki ki fara kawo musu lemu da sauran kayan daɗi ikilas tsalle ta dira tare da murna kamar bakinta zai yage rawa ta fara yi tana an gaya Umar an gaya Umar duniya sabuwa fil a kwali ras nake jina wallahi yau bacci har da shari kuma zuwa wajen umar ko ba tayar mota eh sai na je umarun mu sai wallahi tunda umarun mu ya dawo sai na je tana juyi dariya take yi ummi tai dariya tare da komawa wajen baki suna gaisawa ikilar tsabar murna ta mamanta rigar bacci rigar umar ce a jikinta ta fito falon gaba haɗe bakinta suka zuba bakin suka zuba mata ido Karaci ya zunguri Sultan a lallai dole mutumin ya rude a lallai dole mutumin ya rude yarinyar ba karya gaskiya dai cewar Sultan ka gama rigar namiji ce jikinta kuma wallahi kamar size ɗinta kamar size ɗin Umar ce rigar Rat ya ce kuma ta mata kyau sosai wallahi ba fa ma sosai tabbatar wannan ummi ce mai kai sako gidansu mai hankalin nan mama kuwa ita dai tana son ummi bata san me yasa ba to masu saurare kar ku manta fa ikilar da sunan ummi ta yi amfani a gidansu umar lokacin da ta kai sakon takarda kada ku ji ina ce ummi ku yi tunanin kaka tsugunawa ikilar sai har ƙasa farin cikin ta yaƙi ɓoyewa haka ta gaishe su baki kamar gonar auduga kicin ta wuce ta kawo musu lemuka da snack sannan ta nemi wuri gefen ummi a ƙasa ta zauna babba ne ya fara magana tare da basu labarin gidansu da komai nasa tas har lokacin da Umar ya bar gidan. Haka mama ma sannan ikilas ta su tun farkon haduwarta da Umar har ƙarshe da aka ɗauke shi a mota ta bige ta. Godiya sosai su babba suka yi wasu ummi su ma suka musu tasu. Mama har da bawa ikilas hakurin ci mata fuska da suka yi da kazafi. Mama ta kalli ikilas ya ta ashe ki ikilas ko? Murmushi ikilas ta yi tare da sun koyar da kai ƙasa cike da kunya ta ce a yi min afuwa mama. ‘Yar kani yar ƙaniya cewar ummi babba ne yayi gyaran murya ya roki alfarma ummi ta bashi aron ikilas za a yi wa umar magani ita kuma mama shawara ta kawo akan a ɗaura aure tsakanin umar da ikilas kawai tunda yana rike hannunta haka kuma ba a san ran karewarsa ba idan ko matarsa ce komai zai zo da sauki saboda gudun shaidan gwara idan da auren su ba wanda zai damu ummi ce ta yi magana duk na ji batunku gaskiya sai dai na baku aron ikilas sabida ko secondary school bata gama ba kuma Allah gatanmu ita ce gatanmu sannan ummi ita ma ta fara ba su tarihin su ikilas kaf sun tausaya wa su ikilas gaskiya babu kama kafan yaro babba ne makaka magana gaskiya abun a tausaya muku ne kuma lallai umar ya yi abin kirki wato ni ku koma gidana da zama ke da kanwar ikilas zan ɗau ku babu matsala ko me kuke so ba matsala ga faɗin maman umar a wajenta za ku zauna abin da kuke so shi za a yi kuma mun yi muku alkawari ba za a faɗa wa Umar wannan auren ba har sai dai shi da kansa ya ce yana son ta zai aure ta sannan mu bayyana masa gudun kar mu aura masa ya zalunce ta tunda babu wanda ya san zuciyarsa ita ma kuma yarinya haka ya dace a ce da aure tsakaninsu amma bai dace a ce kamar su suna taɓa jikin juna ba kuma da niyyar magani shaidan ake gudu ummi ma ta yarda da maganar su mama kuma idan ikilas ta auri umaru to ta yi can miji ummi ta ce alhaji na yarda da zancen ku amma rigimar gidanka nake tsoro kar ki damu ummi nan gidan da kuke ciki ku zuba yan haya ku koma gidana fatan mu ki amince a daura musu aure ke fa yata ke fa yata ya kika gani kin amince cewar babba yana kallon ikilas har ga Allah ikilas ba ta son aure yanzu gashi ko a sukulu ba ta gama ba bare ta fara aikin gwamnati burinta shine ta yi aikin gwamnati ita burinta ta fara aikin gwamnati sannan ta yi aure ko banza ta wuce takaicin ɗa namiji in dai tana aikinta babu abin da za ta nema a wurin wani ɗa namiji ga ƙawarta fauziya kwanan nan ta samu ticin amma sai wanka take ɗauka Rannan ma ta sayi fili a wajen garin abuja ba ruwanta fantamawa kawai take amma ita auren wuri za a yi mata abin haushi mata sai ci gaba suke ita ko mijinta ma da za a bata bai san ya aure ta ba ba san ta yake ba gashi mai mata wallahi ba dan Umar bane da ko sama za ta haɗu da ƙasa wallahi ba za ta yadda ta aure shi ba amma kunyar babba da tuni da tuna alkhairin da Umar din yayi musu ya maida su mutane yasa ikilas ta ce ta amince kallon ta kakatai tana mamaki la la la la ka ji yar banza mara kunya shi yasa ga ta nan kullum kayan umaru ta take sawa dariya aka yi gaba ɗaya tare da zuba mata ido turo baki ke ta cike da shugaba kai ummi komai sai disga ni kike kawai ke yo in ba munafunci ba me ya kai ki ko kunya babu wai ai eh kin amince dama na daɗe da gano ki cuno baki ikilas sai tare da shigewa ɗaki sultan ne ya kalli rat suka yi dariya ya ce lallai umar ɗan iska ne shi ya ga abin da ya gani yarinya ta yi fa a wajen babba ya kira ‘yan uwansa 20 minutes suka zo su uku babba da ɗayan dattijon waliyin ikilas sauran kuma suka yi wa umar nan take suka ɗan taro a masallacin unguwa har da liman ni ma na zo na ɗan fake tare da mutane na ɗan gaggayyato aka ɗaura auren umar muhammad da ikilas a kan sadaki naira ikilas ma haushi ta ji an mata aure tana ƙarama gaskiya an ɗauki hakkinta don ma tana so ta ga umar babba kuwa sai da ya gargaɗi yan uwansa na amana amma kada su faɗa wa umar an ɗaura masa aure babba sun shiga gidan alhamdulillah an ɗaura ummi yanzu ku yi shiri kayan sawa kawai za ku ɗauka sultan za su zo a ɗauke ku gobe insha Allah laifinta da sauransu duk zan mata komai idan lokaci ya yi, duk da haka yanzu mama za ta haɗa mata akwatuna sai ko hudu ne kafin na laife su zo Allah sa albarka cewar ummi sallama suka yi wa ummi suka tafi cike da murna ba wanda ya san me aka yi salim yana wajen aiki bai san komai ba ummi da sahila ko dai su suka gama shirya kayan tas ikilas na ɗaki tana kuka an ɗaura mata aure ba ta fara aikin gwamnati ba damuwanta yanzu ya za a yi ta fara aikin gwamnati babban burinta ya za a yi ko sharan kwalta ne ta yi amma a ƙarƙashin gwamnati shikenan miji zai raina ta komai sai ta tambaya ummi ce ta same ta a ɗaki ta fara faɗa ke wato baki san lallashi ba ko akan an miki aure kike kuka gata fa aka yi miki samun miji irin umaru ai sai an tona a ƙasan nan allah ya rufa mana asiri kina hauka kin fi so ta gayyara ana kiran ku goyon kaka ko ƴaƴan mace in ma za ki daina wallahi ki daina taimakon ku taimakon ku suka taimakon mu suka yi mu ne suka taimaka ma mu ne abun tausayi idan kin ce ba kya son sa mata ɗari nawa za su so shi yi tunani da sauri ikilasa shigo a awan layi ai da sauri shigo ai wallahi ba isa an ɗaura aure umar ba shi ɗin banza ya isa ita ma matar tasa na tsaneta dariya ummi ta yi to kin ce ba kya son sa kuma to wai ke ummi ni fa aikin gwamnati nake ji kar ya hana ni yau na ji shashasha ki aiki huta ki hutu kika samu to bari ki ji mata masu mushen tunani su su suke tunanin sai sun yi aikin gwamnati za su sayi sabulu ko omon wanki idan kin cika mace idan kin cika mace ai idan kin cika mace ba abin da miji ba zai miki ba aikin mace shi ma yana da amfani amma ki gane ko ba ki ko ba danna subscribe a wannan tasha ta sannan ka nana ƙara idan kuma ka ga kai sai ka ƙoƙarin mana like a wannan bidiyo kamar yadda wannan yake da ƙoƙarin yi babu abin da zai gaza ko kuma ya yi rauni kana ku kuɗi menene ra'ayinku akan wannan bidiyo mun gode da ziyartar wannan tasha wanda kike